Thank you. daji ah. kashe waya ta zan abin in kashe waya na ka amini gida nan da sati in mun koma ka ce an ta yi to ba nan daji ya san ba mm. za a kashe wayan kamar na kwana biyu ba ka da muke sai a kunna wayan zan murya tunda ka iya canza muryoyi zan murya sai in ce in ba maki bai kira kuma mai sai san da murya ce wa alaikum assalam za ka iya ne kai iya kai sai ma wa alaikum assalam ya ce waye sai ce mu ne wa kin gane ku mm. ne wa idan canza murya ce ku ne wa sai ce kuɗi za ka kawo to ai kuma kidnapping ai fulatanci suke yi ba wai hausa ba ai akwai hausa ne fulatanci ne yawanci za ka ji muryar su fulatanci ne. kyau kowace ni kawai ni ta yarba ma zan ta yarba ma zan ka ce me jadi tuwa kini ma so ola gale kuni <laughs> miliyo miliyo uku miliyo uku <laughs> ko kuma haifinta yana yana da kuma yana so na kuma ka san kawo wazi kaga mun samu da za mu kama hotel kawai mu ban daji na wata bakwai wallahi wata bakwai wata bakwai in mun gama da kuɗin can da mu koma dama anya in an tura kuɗin ba za mu yi aure ba kuma mama tana kira da mama ki kashe waya ki ma kashe kashe kashe kashe kashe kawai ki kashe layi ki ma aikin da ki biya da da The number you have down is not reachable as a mom. Ha ha ha ha ha! to ka tsaya haka ba za mu ji daɗin rayuwar nan ba in ana a aka turo kuɗin yanzu an ka mu an so yanzu an ka an so eh a ji kowa ya aure ba a cewa eh mana tun da dama kuna son mu muna son mu. Eh, ni dama kudin aure ne ba a baku miliyan ɗaya da rabi ku je ku aure mu ma ni aure eh, sai kai gidan ku sai tunda iyayen mu wani sai an kai gidan su eh mana a hotel za a je a daura auren kawai a hotel kai ni ina son Habiba ni so nake na aure ta da gaske wallahi to mu ma auren da ko baby ba wani hmm? zan kawai kira su mama na a ci abinci tunda dai kudin auren ne ta sa kira ta sa kira yawwa yi mata magana number you have reachable as an order. Kada a ce mata kidnapping. Yau duk tsayar mun gama shan abinci. Action. Kike zabe zai. Ba idan kika kidan ba ruwan abai. Idan kika ja mun kafa yau. Sai ki mun cakurku. Ai ba ta gani. Ka mota nan ka mota. Su saka dan gare. Bari kuma tsaya. Eh? Wai eh. wai.

ya ji nan ba aikin Allah yana hada mu da Allah nan ba aikin Allah ba da zai kaman mara kina da sai kuna na mana Allah Allah kai kawo kawo abin tsaninka dubu ɗaya na sai shi wallahi na motsa kai ma shawo ne sai su ke banu wannan ma wannan mana ba shi ko maganin mutane na ko ta ba sa ban shi Allah ku ya ku Ustaz, ga yin wasu ke shiga shi Ustaz, ba saka